بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قوديا تاتبتك الله سبحانه وتعالى وان دي هدمو أو أن أصباهي ميتان البركة asubahi ta talata ta kuma goma sha bakwai ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiya za mu ci gaba ne da karatu wannan littafi mai albarka khulasatu ta azimul ilmi na الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد الأسيمي bangiji subhanahu wata'ala ya tsare shi kuma ya kare shi za mu je zuwa darasi na biyar dukkanin abubuwan da mala yake zayyanowa a cikin wannan littafi yana bayani ne akan yadda mutum zai girmama ilimi sawa'un mai bayar da ilimin ne malami kenan ko kuma mai karɓar ilimin ne ɗalibi kenan ana zayyano yadda mutum zai girmama ilimi malam ya ce mana duk wanda bai girmama ilimi ba to fa ilimi zai taɓa girmama shi ba ɗaya kenan malam ya ce mana girmama ilimi ɗaya ne daga cikin hanyoyi na girmama dokokin allah subhanahu wa ta'ala na girmama addinin allah maɗaukin sarki domin allah ta'ala ya ce zalik wa man yu'azzim sha'air allah fa innaha min qulub zalik wannan kenan wa man yu'azzim sha'air allah dukkan wanda ya girmama alamomi na addini da ubangiji wata wata'ala ya sanya fa inna hamil taqwal qulub to wannan girmamawar yana daga cikin jin tsoron Allah subhanahu wata'ala tun daga zuci saboda haka sai mu kiyaye girmama ilimi ya shafi ɗalibi ya girmama ilimi ya shafi malami ya girmama ilimi akwai hanyoyi na girmama ilimi da malam ya zayyano a nan ya zayyano mana abubuwa guda ashirin ne a kan abin da ya shafi girmama ilimi abu na farko ta tahiru yu'a'il ilimi mutum ya girmama ma'ajar ilimi ɗin tukunna shine zuciya ta tahiru yu'a'il ilimi mutum ya tsarkake zuciya shi domin nan ilimi yake sauka nan ilimi yake zama abu na biyu ni ya tafi mutum ya tsarkake niyarsa akan abin da ya shafi neman ilimi in ya yi wannan kowane ɗaya da i e ya girmama ilimi kuma kowanne ya guje ma to ya kauce mai girmama ilimi mana ce na uku jam'u himmatin nafsi alaihi mutum ya tara himmarsa gaba ɗaya akan abin da ya shafi neman ilimi ba a ce ka kasa himmarka gida uku ɗaya neman ilimi ɗaya bacci ɗaya kuma whatsapp da twitter da facebook ba a gaba ɗaya himmar za ka tara ta akan abin da ya shafi neman ilimi kar ga manta himma ba ta ga rabu ana buƙatar himma ne sosai da sosai kan abin da ya shafi ne na ilimi na hudu sharful himmati fihi ila ilmin qur'ani wa sunna himmar gaba ɗayanta bayan ka tara ta sai kuma ka sarrafa ta zuwa ga sanin ilimin alqur'ani da kuma sunnar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa hudu abu ne na girmama ilimi in mutum bai yi shi ba to lalle ilalla bai girmama ilimi ba duk wanda ya dauki ilimi wani abu galala haka in ya samu lokaci ya yi shi in ya samu lokaci ya tafi hidimarsa to wannan bai girmama ilimi ba yau za mu tashi abu na biyar abu na biyar shine al-maqidu al-khamis al-maqidu al-khamis shine sulukul jaddati al-mushilati ilayhi sulukul jaddati al-mushilati ilayhi kama hanyar da take ta dahir sulukul jadda kama hanya ta dahir ta dabbas miƙaƙƙiyar hanya almusilati ilaihi wacce za ta kai mutum zuwa ga ilimi ɗin in yayi wannan ya girmama ilimi kenan daga cikin hanyoyi na girmama ilimi shine mutum ya kama hanyar neman ilimin ta gaske hanya ta gaske idan mutum ya kama hanyar da ba ta gaske ba to a har yanzu bai girmama ilimi ba kuna jina da kyau yana daga cikin hanyoyin girmama ilimi ya zama na tabbas ka girmama ilimi ya zama na hanyar da ka bi ya zama na kaba bi hanya tukunna ba mutum ya tsaya a gefen hanya yana cewa wallahi yana sha'awar ilimin nan yana kan a'a dole ya zama na kama hanya ɗaya kenan na biyu kuma hanya ta zama aljada hanya ta gaske ba ratse ba ba a yi wa ilimi ratse menene ratse ina ahmad alfa menene ratse eh baka san ratse da hausa ba sai aka baka san da hausa ba yawa ratse shine ga hanya mai kakkiya da za ta kai ka sai mutum ya ce wannan ta bari ya dan bi ta haka a da hausa da turanci kenan da nufanci mai ake kiran wannan eh to wannan shine shine sulukul jadda mutum ya bi hanya mai kakkiya da za ta kai shi zuwa ilimi in ya yi wannan ya girmama ilimi in bai yi wannan ba to lalle ilalla eh, bai girmama ilimi ba saboda ka wannan ita ce gaban mu ta biyar malai ce kulli maqlubin tariqun yusulu ilai man salaka jaddata maqlubihi aw qafathu alai wa man adala anha lam yadhfar bi maqlubihi wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dalla wa lam yanil maqsud wa rubbama asaba fa'idatan ƙalilatan ma ta'abin kathir malam yace li kulli maqlubin ga dukkan abin da ake nema tariqun yusul ilai akwai hanya da ake bi don ta kai mutum inda yake nema din haka yake babu yadda za a mutum ya ce yana son hanyar kasuwa ya kama hanyar sakatariya kuma ya ce wai yana son ta kai shi zuwa kasuwa haka yake yawa kowanne abu da hanyarsa da kulli matsalobin tsarikun yusul ilai duk wani abin da ake nema akwai hanya da ake bi domin ta kai ka zuwa ga abin da kake nema sai malam ya ce fa man salaka jaddata matsalobi duk wanda ya bi miƙaƙƙiyar hanyar abin da yake nema auƙafatu alai hanyar za ta kai shi ta tsayar da shi a abin da yake nema za ta ce to ka zo wurin auqafathu alai inda ya bi hanyar yana ta tafiya yana ta tafiya yana ta tafiya yana zuwa hanyar za ta ce ka zo wurin amma idan hanyar ya bi in ko ba hanyar ya ba to zai ta bin gararan ba zai ta gararan ba zai ta yama didi ne kawai saboda sai a kiyaye wa man adala anha mala yace duk wanda ya kauce ma wannan hanyar duk wanda ya kauce ma wannan hanyar lam yadhfar bi maqlubihi lam yadhfar bi to ba zai taba samun wannan abin da yake nema ba sai wannan muqaddima ce sai malam ya ce wa inna lil ilmi tariqa yace to fa lalle ilimi yana da hanya a kun ga tun ya ce likulli maqalubin duk abin da ake nema ya shafi ilimi ya shafi kuɗi ya shafi siyasa ya shafi kaza ya shafi kaza mutum ne ya miƙe kawai ce yana da farin jini shi ba sai ya yi kamfen ba masu yakin neman zaɓe suna ta bi kwararo-kwararo lungu-lungu sako-sako kuma yana cewa yana sa a rantsar da shi ranar rantsawa ya kuke gani kuna da ke ko to saboda haka malam sai ya ce wa inna lil ilmi tariqa lalle ilimi yana da hanya man akhta'aha duk wanda ya kuskure ma wannan hanyar dalla to ya ɓace ɗaya kenan wa lam yanalil maqsud kuma ba zai taba samun abin da yake nema ba wa rubbama wani lokacin kuwa asaba fa'idatan qalila zai iya samun wata yar fa'ida kankanwa ma a ta'abin kasir tare da bakar wahala tare da bakar wahala ba ko ba haka aka so ba yawa ana son fa'idatan kasiran ne kasiratin ne ma'a ba ta abin kalil kenan ko yawwa ma ta abin kalil amma ka zo mutum ya samu fa'ida kankanwa ga wahala saboda me saboda ya kauce ma hanyar neman ilimi wa da zakara hadha tariqa bi lafzin jami'in mani'in muhammad murtada muhammad الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند يقول فيها فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح ما ليتي وقد ذكر هذا الطريقة حقيقة يا أم بتشونا هنيا وتهنيا كنا هنيا تبتتشيا تنيما إلمي تبتتشير هنيا تنيما إلمي ba wai hanyar neman ilimi ka shiru ba in ka ce hanyar neman ilimi ka yi shiru ba ta gabatar ba sai ka ce tabbatacciya don cewa in sulukul jadda almusila ilaihi in ka ce ko hanyar neman ilimi ba ka fassara jada ba sai ka faɗi bin tabbatacciyar hanya ta neman ilimi to a nan ne mutum zai kai ga ilimin sai ce to uh, hakika ya ambaci wannan hanyar miƙaƙƙiyar hanyar ta neman ilimi bilafzin da lafazin da yake jami gamamman lafazi mani wanda yake ya tara duk abin da ake bukatar a tara ya fitar da duk abin da ba a bukatar ya shiga shi ne jami'un mani'un ya tara abin da ake so ya shiga ya fitar da abin da ake so ya fita waye ya ambaci wannan hanyar shi ne muhammad murtaba shine muhammad murtada dan muhammad az-zabidi ya faɗi wannan ne a wannan dan ka gane malamin yace shine mawallafin littafin tajul arus fitaccen littafin nan na lugha ya faɗi wannan ba a cikin littafin shi tajul arus ba a'a a littafin shi manzumatin lahu a wata manzuma wani littafi na shi na wake to son ma alfiyatu sanad da ake kiranta alfiyatu sanad baiti dubu ne a ciki kenan yana da littafi mai suna tajul aros da shi ya fi shahara to ba a littafin ba ya ambaci wannan bayanin ne a wani littafin nashi mai suna alfiyatu sanad baiti dubu ne ka abin da ya shafi ilimin isnadi da hadisi to fa kaga dole himma ta nema a ce nan da kwana uku an haddace littafin ya ƙulu fiha yana fada a cikin wannan littafi nashi wani littafin kenan alfiyatun sanad ba tajil arus ba an dai mana adresin da shi ne da tajil arus domin shahararren littafi ne mala ya ce fa ma hawal ghayata fi alfi sana mutum bai taba kaiwa ga inda yake so ba a cikin shekara ɗari cikin shekara dubu fa ma hawal ghayata fi alfi sana shakhsun mutum bai taba tara kololuwar abin da yake so ba a shekara dubu in za a ba mutum shekara dubu ba zai iya tara abin da yake so na ilimi ba wana ji da ke ko a ba shekara dubu ba zai iya tara abin da yake so na ilimi ba to mecece mafita fahuf min kulli fannin ahsana saboda kowanne fanni ka je ka sami abin da ya fi kyau a wannan fannin tunda ba in an baka shekara dubu ba za ta ishe ka wurin tara duk abin da kake so ba na ilimi kun da kyau to yanzu hanyar da za ka bi shine kowanne fanni ka je ka sami ahsana mafi kyau a wannan fanni ta wace hanya bi hifzi matanin jami'in lirajihi ta hanyar haddace matani ta hanyar haddace matani jami'in wanda ya tara dukkanin matsaloli lirajihi da suke su ne masail rajiha ma'ana zance mafi inganci a wannan fannin sai ka je ka haddace matani a wannan fannin na ilimi da ya tara dukkan nau'ukan ilimin wannan fannin in ka yi wannan to lalle ilalla eh, ka sami ka fara hawa hanya ta samun nagartaccen ilimi bi hifzi matani ta hanyar haddace matani ku lura da kyau hanyar haddacewa bi hifzi haddace ɗaya matanin matani nau kenan biyu wannan matani jami'in lirraji'i da ya tara maganganu mafiya inganci a wannan fannin kowanne fanni sai ka samu haka ta akhufuhu za ka nemi sanin wannan fannin ne ba da karan kanka ba ala mufidin ga malamin da ike mai fa'idarwa ɗaya kenan nasihin kuma mai nasiha biyu kenan malamin yana da sharɗa sharɗi shine ya zama mufidi sharɗi na biyu kuma ya zama nasihin wannan malamin da zaka karatun a gaban shi kenan shi kuma littafin da zaka karanta ya zama matanin jami'in Liraji, to idan kai wannan da izinin Allah ta'ala za ka samu nagartaccen ilimi a cikin ƙanƙanin lokaci amma inda mutum zai zama haka kawai shekara dubu ba za ta kai shi ga abin da yake son ya samu na ilimi ba malam ya ce fatariƙul ilimi hanyar samun ilimi wa jadatuhu kuma tabbatacciyar hanyar mubayyinatun al'amurai amraini mabaniyatun al'amurai ta ginu akan manyan al'amura guda biyu man akhadha bihima duk wanda ya hada waɗannan hanyoyi guda biyu ya yi riko da su kana mu'azzima lil ilmi ya kasance wanda yake girmama ilimi shi a karan kansa yana girmama ilimi li'annahu ya talubuhu domin yana neman ilimin ne min haithu yumkinul wusul ilai ta inda zai iya yi wanya kai ilimin shi yasa yake girmama ilimi duk wanda ya kama hanyar da ba za ta zuwa ga ilimi ba to wannan baya cikin masu girmama ilimi sawa'un malami ne ko kuma ɗalibi ne kuna jina da ke ko amma wanda ya kama hanya nagartacciyar hanya da za ta kai shi zuwa ga ilimi malami ne ko ɗalibi ne to wannan alama ce daga cikin yana girmama ilimi ina fatan kuna fahimta ta da kyau kuma kuna jina yanzu malam yake ce mana a waɗannan baitoci guda biyu an bayyana mana nagartattun hanyoyi guda biyu da in mutum ya bi su to lalle ilalla shi ɗin yana girmama ilimi فأما الأمر الأول أما الأمر نفرقه فحفظ متن جامع للراجح شيني متن يحدث متن يقدا متن قدا وحفظ متن حدث متن جامع وندي تارا للراجح كما غنغان da suke sune rajihin magana ba zan ce mafi inganci a wannan fanni kenan ba za ka haddace littafin da yake akwai akawalin malamai a cikin shi ba ka ce kuma ka kama hanyar neman ilimi a matakin farko za ka haddace matani ne wanda yake matani ya tara al'aƙawalun rajiha zantuntukan malamai mafiya inganci ba a kora saɓani a kan matsalolin ba ku lura da kyau ba a kora samuwar saɓani a matsalolin ba to amma dai saɓanin da aka samu layu asir ba shi da wani dogon tasiri saboda an tattaro an rairayo an tankaɗo maganganun da suke sune arrajiha sune mafi inganci to sai ka haddace wannan sai ma yace ce budda min hinzi na farko babu makawa sai an yi hadda fala min hinzi babu makawa sai an yi hadda ni na karanta to ni na fasara ce ko fala min hinzi babu makawa sai an yi hadda ɗaya kenan wa man zanna annahu yanalu ilma duk wanda yake zato wai zai samu ilimi duk wanda yake zaton wai yana son ya samu ilimi bila hibzin ba tare da hadda ba fa innahu yatlubu muhalan to shi yana neman abin da ba zai taba samuwa ba ne yana neman abin da ba zai taɓa samuwa ba kun yi shiru yau ba ka bara kenan eh amma mai tabbakin ko yauwa falabudda min hifz babu makawa dole sai an yi hadda ɗaya kenan wa man zanna wanda yake zato yake mafarki annahu yanalul ilma wai yana son ya sami ilimi bila hifzin ba tare da yayi hadda ba fa innahu yatlubu muhalan to shi yana neman abin da ba zai samu ba wai kare yana ma jirgin sama haushi ba yana neman abin da ba zai samu ba ina fatan kuna jina da kyau wal mahfuzu abin da aka haddace al mu'awwalu alaihi abin da ake komawa zuwa gare shi abin da za a haddace kuma a koma zuwa gare shi huwal matun ne matunin ilimi gundarin bakin ilimi aljami'u rajihi wanda ya tara maganganu da suke su ne mafi inganci ba a ce akwai ƙananan maganganu a ƙarƙashin su ba me ma'anar aljami'u rajihi ai almu'tamadu inda ahalin fanni wanda yake ma'abota wannan fannin to sun dogara da wannan littafin sun yadda da shi to sai ka sami irin wannan littafin sai ka haddace kuna jina da kyau in za ka yi hadda sai ka samu littafin da ma'abuta wannan tsagin sun yadda da littafin a matsayin littafi sai ka haddace shi to a nan ka fara kama hanyar neman ilimi in ka haddace kuma sai neman ƙarin bayani kullum da kyau ko dama asali za ka samu wanda zai nuna maka matanin da za ka haddace ɗaya kenan sannan na biyu kuma ka nemi sharhin littafin a wurinsa ko wurin ire-irensa sai sa ya ce wa amma al'amur sani, amma al'amari na biyu fa alamu ala mufidin nasihin samun bayanan littafi din bayanin littafi din sharhin littafi din da kuma a tace maka littafi din ala mufidin akan ga malamin da yake yana fa'idantarwa ɗaya kenan ya zama na malamin yana fa'idantarwa ɗaya na biyu kuma nasihin yana malami ne mai nasiha fatab zau ila shekhi saboda haka sai ka yi gaggawa ka tafi zuwa ga malam ta tafahamu anhu ma'aniyahu da za ka yi ƙoƙarin fahimtar ma'anonin wannan abin da ka haddace ku da kyau ashe kenan ma sai ka haddace sannan za ka nemi ma'anoninsa sai ka haddace za ka nemi sharhi kuna ji da kyau ko sai ka haddace za ka nemi sharhi kenan za mu dakatar da karatun muwatta sai kowa sai ka haddace za ka nemi sharhi muhammad ibn wahab al-musri abdullahi ibn wahab al-musri muhammad ne ko rawil muwatta ba ya haddace muwatta din ba daga misra zuwa madina maka ce ya haddace duk malamai sun haddace su suke zuwa gaban malik a masa imam shafi ya haddace shi sai je wurin malik a mai bayani sai ka ce to ya haddace kuma wanne me zai je neman ƙarin bayani amma ku dubi ambatan su har yanzu ana ambatan su ina son mu lura da kyau ba a mu ilimi shortcut yawwa sai ka haddace sai ka haddace sai kuma ka nemo abin da fisa malam ya ce fatafza'u sai ka garzaya ila shekhin zuwa ga malami ta tafahamu anhu ma'aniyahu domin ka nemi sanin ka fahimci ma'anonin wannan littafin da ka haddace ya tasifu bi hazaini alwasfaini shi malamin ya sifantu da waɗannan siffofi guda biyu ta farko ta an nasiha ina fatan kuna jina da kyau ina fatan kuna jina da kyau saboda haka saboda haka ga wasu ga wasu ga wata faifa mai shafi biyu wanda yake da izinin Allah ta'ala ta tara waɗannan abubuwan da malam ya magana a kansu mukhtasaratul fununi al-ilmiyya lil hifz mukhtasaratul fununi al-ilmiyya lil hifz muqtasaratul fununil ilmiyyati ila hifz takaitattun littattafai na ilimi da su kan ya zama wajibi a haddace su kuna jina ke ko takaitattun littafi muktasar na almutun na matani matanin al'ilmiya na ilimi lilhifzi domin a haddace su a ma mai rubutun ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa hadhihi mukhtasaratul funun al mutuni lil hifz wadannan taqaitattun ah, litattafaini na matani domin a haddace su wana jana da ko domin a haddace su na farko alqur'anul karim na farko alƙur'an alkarim haddace alƙur'ani mai girma don shi ne matakin farko isa za ga malaman nan duk sun haddace shekara bakwai shekara takwas wanda ya tso shekara goma kuma ibtida'an min qisaru suwa mutum zai fara ne daga gajerun surori ma'ana min awwali suratin nasi daga farkon suratin nas ba'ad al-fatiha bayan ya kammala fatiha ila suratul baqara zuwa suratul baqara in yayi haka to ya gima ilimi ya haddace ko yaran da yake haddatawa ya ɗauko ya faro haddasu daga nasi zuwa sama wana ji da kyau ko wannan ya girmama ilimi amma mutumin da ya ɗauko yara da hadda ƙur'ani daga sama zuwa ƙasa wannan bai girmama ilimi ba baya cikin mufidin nasihi mu gane wannan da kyau ana fara hadda ƙur'ani ne daga ƙasa a yi sama shi yasa ka ga hikima ta Allah subhanahu ta'ala aka sanya gajerun suraye surori daga ƙasa gajerun surori daga ƙasa yanzu ga daga alamtara kaifa zuwa nasi ayoyin su nawa ne ayoyin ba su da yawa sosai kun da ke ko amma sai ka ga mutum adadin ayoyin da yaro ya yi a sabih in ka taso tun daga amma tun daga amma zuwa ƙarshen minal jannatu wan nasi adadin ayoyin ba su kai ayoyin suratul baqara ba kun gane magana ta da ke ko yaro zai ji yana da isu yana da surori nawa daga amma zuwa nasi sura nawa surorin suna da yawan gaske amma shi yanzu wanda yake bakara har yanzu yana bakara zai ji wannan ya ce ya haddace sura ashirin wannan ya ce yana sura ta ashirin da biyar wannan ko ya ce yau zai kammala sura ta talatin duk yana tuzo an manifa amma sai ka ji shi wancan har yanzu yana bakara zai samu sa'ama sannan tsawon ayar daya da kalmomi masu karfi a cikin ayar irin su wa izistasqa musa na turib sai kaga ire-iren waɗannan kalmomin babu su a waɗancan saurori saboda haka baya cikin mufidin nasu ɗauki wannan darasa ana fara hadda ƙur'ani ne daga ƙasa zuwa sama shine asali in mutum yana da wata hikima kuma yana da wata dabara shi a karan kansa ko shi ya faro daga sama wannan hukuncin shi ta shafa shi karan kansa amma dai ka bude makarantar tafizul qur'an wai kai ne malami amma ka faro haddasu daga sama wannan baka girma ilimi ba ana fara hadda ne daga ƙasa zuwa sama isa ga galibin surorin ƙasa din duk makiya ne surorin sama kuma fa arba'un min awwalil min tuwali sabai awwaluha aga ga su madaniya ne bakara madaniya ce ali imrana madaniya ce nisa'i madaniya ce ma'ida madaniya ce haka kenan duk saukar bayan hijira ne kaga kenan daga baya aka fara hada su ne aka fara hada su ne na ƙasa mutum ya kiyaye wannan na biyu a tajwid a bangaren tajwid ne ya kamata mutum ya haddace a bangaren tajwid a matakin farko shine ya haddace tuhfatul atfal wal ghilman fi tajwid al-qur'an littafinmu yana da baiti 61 littafin yana da baiti 61 wanda ya wallafa littafin shine a sheikh suleiman bin hussein bin muhammad al-jamzuri ya kasance a raye a shekara ta 1198 a wannan shekarar an san yana raye bayan ta kuma ba a samu labarin shi ba allah ya ji kanshi da kafa bayan shi bayan wannan shekarar ba a samu labarin sa kaga amma duba allah ta'ala ya albarkaci littafinsa tufatul atfal al-jamzuri suleiman bin hussein bin muhammad al-jamzuri littafin bayan mukaddima ya kunshi ahkamun nuni sakinati wa tanwin na biyu ya kunshi ahkamul mimi wa nuni al mushaddadatain na uku ya kunshi babi kuma ahkamul mimi sakina babi na hudu hukumu lami al wa lamil fi'il na biyar fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini na shida aqsamul maddi na bakwai ahkamul maddi na takwas aqsamul maddi lazim sai kuma na tara khatimatu tuhfa babi tara ya kunsa a baiti go 61 waɗanda yake waɗansu littattafan tajwidi da ake karantawa a yau ba su kama hanyar wannan ba ko kaɗan shi sa za ga ana ta yi ana ta yi babu inda aka je inda aka tsalle na aka dara saboda an kauce ma tsarin neman ilimi an kauce ma tsarin neman ilimi in dai mutum zai fara koyan ilimin tajwidi to ka'ida ita ce ya fara daga wannan littafin amma waɗansu littattafai da ake wallafawa a nan gida najeriya daga nan mina ko kaduna ko bidda ko ina ne a ƙashin gaskiya malamin yana buƙatar ya zauna ya koyi juidi balle a cewa har ya wallafa littafin tajwidi yana karantarwa shi bai girmama ilimi ba hakan man kuma wanda ya sai littattafan ya koya ma yaran shi bai girmama ilimi ba karatun yau sai dai haƙuri da shi ina fatan kun fahimci magana ta da kyau kuma kun gane ta akwai littattafai da ba su cancanci a karanta su ba gaskiya kuma shi yasa kake ganin alamar ma wai ya kuma yayi wani ya ga kaza ya ga kaza an baka iya tuba ba sai ka je ka koya haka ake yi in garin ku babu wanda ya iya sai ka tafi wani garin haka ake yi dubu tufatul atfal baiti 61 dubu ilimin da ta tara amma dubu littattafan da ake tara ake bugawa za ka gaba ɗayan su inna kasan a ahkam ahkamun nunu sake na watanni aka yi su ɗaya na biyu misalan ma duk iri ɗaya ake haɗawa in ka dubu misalan kowanne sai ya kawo man amana man amana man amana in ka dubi nunu sake na da alhamza sai ga iri ɗaya ake kawo sai ga kamar man amana shi kaɗai ne inda alhamza ta biyo nuna sake kamar babu wa min ayati ba kun lura da magana ta da kyau ko sai ga duk misalan iri ɗaya ne kwafe kwafe ne kawai ake yiwa wannan bai cancanta ba wannan ba littafin karantawa ba ne in dai kana so ka ginu kuma ka gina ɗalibi akan ilimin tajwidi to ka sanya mishi littafin tufatul atfal wal gilman fi tajwid alquran ɗaya kenan zuwa mataki na biyu a ilmin tajwidi shine al muqaddimatu fi ma yajibu ala qari alquran an ya'lamuhu ma'ana al jazariya mai baiti 109 baiti 109 na shaykhul qurra fi zamani muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn yusuf al jazari wanda ya rasu shekara ta 833 uku shi wannan littafin bayan mukaddima ya kunshi babi babi babi 18 kaga a akan wancan kenan babu makharijul huruf babu sifat babu tajwid babu tarqiqi babu isti'malul huruf babu ra'at babu lamat babu dodi wa dha babu tahazirat babu hukumil mimi wa nunil mushaddadataini wal mimi sakina babu hukumil tanwini wa nunil sakina babu al-maddi wal qasri babu ma'rifatul wuquf babu wa hukum ta babu ta'at babu hamzatul wasli babu al-waqfi ala awakhir al-kalim al-khatima ina fatan kun fahimci wannan da kyau in malam bai iya ba sai ya je ya koyo kawai ita ce magana amma a ƙashin gaskiya matakaiya na ilimi da ake bi isa ga babu inda aka kai in kai la'akari da ƙoƙarin da ake yi sama ya ce za a samu fa'idatan ƙalila ta abin kasir in dai mutum yana son ya koyi ta tajwidi nagartaccen tajwidi tsaftataccen tajwidi shine ya fara da tuhfatul atfal wal in ya kai wani mataki na ilimi sai ya ƙara da tasariya shikenan ma'ana matakin farko a nan da shi ne tufa ita jazariya tana a mataki ne na biyu yanzu mun fanni nawa kenan biyu alqur'ani ɗaya da tajwidi biyu sai fanni na uku hadisi duk littafin da muke faɗawa na haddace shi ake yi sai hadisi hadisi kuma littafin da mutum zai fara haddacewa shine kitabul arba'in fi mabanil islami wa qawaid da ahkam wanda ya fi shahara da alarba'unan arbaun nawawiyya للإمام أبي زكريا يحيى بن sharaf النووي shine littafi da mutum zai haddace a ɓangaren hadisi shi kuma imamun ya rasu shekara ta 676 kaga yanzu fa ya ninka 676 a abin da rasuwa ya ninka wannan shekarar da rasuwa so shi sa za a ga malam yake cewa littafin magabata za a maƙalƙalewa. tufatul atfal ya rasu ko an neme shi an rasa an san yana raye a shekara ta 1998 iyo yana da shekara nawa kenan wajen shekara 250 wajen shekara 250 ibn al-jazari 833 iyo yana da shekara nawa kenan wajen 500 ko 600 da wani abu da rasuwa to kowannensu an mai shaida akan ilimi saboda ka ire-iren littattafansu za ka karanta yanzu a hadisi mun sami kitabul arba'in arba'un hadis shine littafi da mutum zai sa ya dukufa wurin karanta shi kuma dama ina da alkawari da ku akan arba'un hadis kuma yanzu an zo wurin mutum ya samu arba'un hadis wanda yake da ƙari na ibn rajab alhambali guda hamsin kenan ya tabbatar da ya haddace su a ko da yaushe zan iya karban su dama ina da alƙawari da ku in shiru sai mustalawul hadis mustalawul hadis akwai littafai biyu da aka kawo littafi na farko almanzumatul baikuniya mai baiti 36 mai baiti 34 mai baiti 34 mawallafinta shine almuhaddis طه umar bin Muhammad, bin فتوح albaikuni ya kasance yana raye a shekara ta 1080 kana hayyan kabala kafin wannan shekarar yana raye amma bayan wannan shekarar kuma ba a ji ɗuriyarsa ba subhanallah al'abu mun samu malamai na kenan irin wannan eh wani an ɗauki shi ko ya rasu ba a gan shi ba ko kaza kaza kaza kaza amma abin da ya bari dai gashi na ana ta karantawa ana amfanuwa wataƙila ko dabba ta cinye shi ko ya faɗa rami ba a gan shi ba ko da waɗansu abubuwa amma dai tabbas ya kasance a raye kafin shekara ta dubu ɗaya da tamanin sai littafi na biyu a nan shi shine nukhbatul fikar fi mustalahi ahli asar lil hafiz ahmad bin ali bin muhammad bin hajar al-asqalani wanda ya shekara ta 852 wana ji da kyau ko nukhbatul fikar fi mustalahi ahli al wannan littafi ne na mustalahul hadith a matakin farko sai mutum ya karanta manzumatul baiquniya ya haddace a mataki na biyu nukhbatul fikar fi mustalahi halin asa. anan ne mutum zai kama hanyar sani amma duk wani abin da mutum ya yi in dai bai hadda ba to lallai ilalla yana neman abin da ba zai samu ba sai na biyar a tauhid a ɓangaren tauhidi shine mutum ya haddace nan ma an kawo littattafai biyu a matakin farko mutum ya haddace al'usulu salasatu wa adillatuha haddashi zai yi tukuru harafi harafi ba wai kalma kalma ko jumla jumla ba harafi harafi zai haddace su na a sheikh muhammad bin abdulwahab bin suleiman at-tamimi wanda ya rasu shekara ta 1206 sai a mataki na biyu shine ya haddace al'aqidatul wasatiyya لشيخ الإسلام أبي abbas أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني wanda ya rasu ne kara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas ina fatan kuna jina da kyau a kowanne fanni muna kawo littafi ɗaya domin in mutum ya haddace wannan littafin to ya sami ahsanahu a wannan ɓangaren tun da malam ya ce inda za a tara maka shekara dubu ba za ka iya kaiwa ka sami abin da kake so ba saboda haka a kowanne fanni ka samu wani abu ka haddace shi yasa a kowanne fanni muke kawo waɗansu abubuwa da za a haddace yanzu mun kai fanni na nawa na biyar fanni na biyar shine tauhidi na farko tajwidi na biyu a na farko qur'ani na biyu tajwidi na uku hadisi na hudu mustalahul hadisi yanzu mun zo na biyar shine tauhidi ka sami al salasa thalatha ka haddace in kuma ka haddace ta sai ka kara da al'aqidatul wasatiyya ta shaykhul islam ibn taymiya sai al mun je na shirya kenan ko a na farko ka haddace muktasarul akhdari rariya mata ta sallah kowa ya san ka ya san sallah harafi harafi za ka haddace domin littafin akhdari ya tara manya-manyan abubuwa guda uku abu na farko as-suluk neman tsarkin zuci. ita ce wannan doguwar muƙaddima da ya yi ita ce wannan mukaddima da ta gabata na biyu sai a tahara na uku sai a sala waɗannan abubuwa guda uku da aka ya tattauna a kansu da wuya a mata a littafan ƙasa-ƙasa ka samu wanda ya feɗe su kamar aka ka samu wanda ya feɗe su ya fayyace su kamar akhbari shi ko abin da ya shafi babu sahawi a cikin akhbari za ka yi tafiya a manyan littattafai baka samu wanda yi bayanin da mai akhdari yayi akan babu sahawi ba saboda littafin akhdari nagartaccen littafi ne kosasshen littafi ne da ya kamata mutum a bangaren fikihu ya bi shi kalma kalma ya haddace shi kuna jina da kyau ko sai mataki na biyu a fikihu na akhdari shine na allama الفقيه عبد ibn Muhammad محمد Muhammad Al الأخضري النطيوسي wanda ya rasu shekara ta uku kaga yau yana da shekara ɗari hudu da arba'in da nawa don can ga bakwai nan ga tamanin da ga takwas yana da wajen shekara ɗari hudu da arba'in da biyar Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara to wannan a matakin farko mutum ya haddace littafin akhdari sai mataki na biyu risala ta ibn abi zaid al-qayrawani risala ta ibn abi zaid al-qayrawani tana da babi 45 babi 45 waɗannan abubuwa 45 sun tara fikihu iri uku al-fikihu al-akbar wa fikihu al-ibadat wa fikihu al-mu'amalat al-fikihu al-akbar babban fikihu shine fikihu al-aqida mutum ya nakalci nagartacciyar aƙida shine kuma babin farko da yake cikin littafin risala ina fata mun fahimci wannan da kyau daga shi sai fiƙihul ibadat suka biyo baya daga su sai fiqhul mu'amalat in dai mutum ya tsaya ya nakalci littafin risala a gaban mufidin nasue to lalle ilalla tabbas dahir wannan ya girmama ilimi shi kuma wanda ya wallafa risala lil imami malik sahih littafin risala wallafa ce ta karamin imamu malik shine abi muhammad abdullahi bin abi zaid al-qayrawani haka za ga ana wallafa ana ta'arifansa a cikin manyan littattafai imamu malik sahih karamin imamu malik shine Ibn abi zaid al-qayrawani wanda ya rasu shekara ta 386 shekara ta 386 eh ban ya ce ya daɗe can sama eh sama da dubu kenan don yau mana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kaga sama da dubu yake da rasuwa shi yasa ko gamala yake jaddada mana ilimin waɗanda suka gabata shi yasa ga mai ta'alimi ya nassanta kanisanci kanisanci littattafan yan bana bakwai ina fata mun fahimci wannan da kyau in dai mutum ya kauce ma wannan manhaja ta ilimi to babu shakku ko ɗar ba za ke ba shi da samun ilimi kan to gaskiya nake gaman amma hanyar da wahala da wahala amma kuma za a samu da izinin Allah ta'ala amma dai akwai wahala don a ce dole sai ka haddace kuma dole sai ka bi wannan matanin sai ka bi wannan tsarin akwai wahala amma za a samu kana da tabbas samu nan gaba amma wanda ya bi wannan sabanin haka bai da tabbas samu kuma ba zai samu ba ko ya samu dan surut zai samu ga bakar wahala da ya sha a fiqihu matakin farko shine akhdari mataki na biyu mun samu risala an kafe ta a jami'ar islamiyya ta madina da aka fito da tsari na musabaqatu hifzul mutun musabaqa ta haddace matani an kawo baikoniya an kawo arba'una hadis duk bangarori kowanne an ka kawo an ka kawo a bangaren fikihu an aka manna risala ko ahalari ma ba manna ba to ai da wa ake magana da waɗanda suke jami'a nassi a mazhabin malikiya suka ɗauko risala a mazhabin shafi'a suka ɗauko rawdatu talibin man sha'awa ta imamun nawawi haka sassa kowace mazhaba ka tabbatar da kana nagartaccen matani guda da ka haddace in ba haka ba yadda ka shiga haka za ka fito Allah ya sauke dan ka shiga wani ya ɗauka wai a bashi a kawalu a rinjaye mishi shine ilimi inda aka baka a kawalu guda goma aka ce ga abin da yake shine mai ingantacce a fa mahanga wanda ya karanta maka wani shi ma haka zai zo ya rinjayar da wani abin da ba wannan ba sai ka zo kana cewa malamai sai ta kwallo da mutum ba wani kwallo da mutum shi ya shiga filin yasa ake buga shi amma in dai kana son ka kama hanyar neman ilimi ka girmama ilimi shine ka bi wannan in kuma malami ya kauce ma wannan to shi a kanan kasa bai girmama ilimi ba yau karatun zai haƙuri da shi akwai tiyagas matani na bakwai shine usulul fiqhi ya zama na ku da kyau malam cewa i da mu fa malam cewa i da mu fa min kulli fannin ahsana a kowanne fanni ka samu wani abu da yake shine mafi kyau sai ka haddace yanzu a usul fiqh sai ka haddace alwaraqat sai ka haddace alwaraqat li imam al-haramaini abul ma'ali abdul malik bin abdullahi al wanda ya rasu shekara ta 478 shekara ta 478 kaga wannan yana da 900 da wani abu kenan da rasuwa a usul fiqh ma an faɗi littafi biyu الثاني نظم القواعد الفقهية وندي كده بيتي أربعين دا بقوي للعلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي وندي رسول كرا تدبو دا دليو كده سبعين دا شدا شيك مينا شكرا نوكينا إيه yace 62 a bana shine mai karancin shekaru da ya rasu a cikin duk waɗanda muka rubuta qawaidul faqhiyya alhamdulillahi wa jami'il ba na jin ana karanta ba mu karatun shi da ku abin da muka karatun shi sai an nahau manyan kenan sun iso an nahau nahau ka haddace al-muqaddimatul lil imamin للإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي ibn ajurhum wanda ya rasu shekara ta 723 wanda ya rasu a shekara ta 723 dole ka haddace ajurumiya ai daman na ce muku akwai inda za mu kai da zan sa kowa imin wasalin wannan littafin da muke karantawa ko ban gaya mana ba a darussan da suka wuce domin iso wurin kowa zai min wasalin shi tun daga shi mala ya ce a karanta ajurumiya a ajurumiya za ka gane ina za ka sa rufu'a ina za ka sa fataha ina za ka sa kasara ina za ka sa suku ɗalibin ilimi a matakin farko dole shi ne ya haddace waɗannan duka sawa'un hadisi yake so ya karanta sawa'un ƙur'ani yake so ya karanta aƙida yake so ya karanta ya zama ya yi takhasusi a'a abin da ka ji ana cewa general courses ko english kenan da kuma mathematics kenan da in kuma kana education ne da education ko me kake karanta sai ka yi su lazim sai ka karanta waɗannan duka kuma sai ka haddace su ko da ba na hau za ka yi ba ko da ba hu za ka karanta ba lazim sai ka zama ka samu waɗannan shine matakin farko mataki na biyu sai a je ka baka mai da malam zai ambata duk waɗanda maka karanta wannan littafin da su waye maka karanta daga farko har ƙarshe bai fita ba kuma bai zo a makara ba dan ina sa in ba da dama wanda zai ruwaya daga gare ni ya ce wannan an biya ta a gabansa kuma wanda ya rubuta Ali muhammad sadis shine ya karanta musu kuma ya ce inda da shi aka karanta yayi yi ya karanta da wani akan haka ina fata mun fahimci wannan da ke ko ku rike wannan da kyau Ka karke wasa da nuskar da ke hannunka ita aka biya maka kuma an baka izinin ka karanta da ita yadda aka baka ita Karin farko kenan da muka ba da ijaza ko rubutun an rubuta yi sha ɗaya ga watan shawwal ne dubu da hudu da talatin da takwas daidai da hudu ga watan bakwai dubu biyu da sha bakwai amma karantawar a yau an karanta shi sha bakwai ga watan shawwal saboda haka sai ka rubuta kwanan watan da aka karanta maka sai ka rubuta kwanan watan da aka karanta maka na boko da na na arabiya hijiri da almiladi yan uwa masu albarka karatun yana da safi dolan dole sai mutum ya yi hadda ɗaya kenan kuma dole sai mutum ya bi matakai na hadda saboda haka za mu ci gaba da abin da malam ya karanta mana sai ce wa mal'amuru sani fa akhzuhu ala mufidin nasihi amma al'amari na biyu na samun karatu shine ɗaukan karatu ala mufidin nasihi ya ce fataf za'u ila shaikhin sai ka arce ka gaggauta ka tafi a guje zuwa ga malam ta tafahamu anhu ma'aniyahu da za ka yi ƙoƙarin fahimtar ma'anonin waɗannan littattafai ya tasifu bi hazainil wasfaini da yake sifantuwa da waɗannan siffofi guda biyu siffa ta farko wa awwaluhuma siffa ta farko al'ifada fa'idantarwa me ake nufi da fa'idantarwa wahiyal ahliyatu fil ilmi shine cancantar haka a ilimi subhanallah alazim kuna ji da kyau cancantar hakan a ilimi kunu mimman orifa da talibin ilimi. sai shi malamin ya kasance yana daga cikin waɗanda an san su da neman ilimi ɗaya kenan ba wai an san su da nazari ba ku gane jama'a sun san su da neman ilimi ɗaya kenan na biyu wa talaqihi sun an san shi da zuwa wurin neman karatu hatta adraka har ya samu karatun an san shi da yana zuwa karatu daban an san shi kuma da ya samu karatun daban an san shi da zuwa wurin karatu kuma bai yanke da zuwa makaranta ba har ya samu karatun to wannan shi ya cancanta fasarat lahu malaka sai ya zama yana da ƙarfi malakatun ƙawiyyatun fihi ya zama yana da ƙwarin gaske a ilimin to sai a je a samu karatu wurinsa in ba haka ba sai ka tashi ka wuce gaba gaskiya nake gaya muku a yau dinnan da nake mana magana ba wai a jiya ko a shekarar jiya ba akwai waɗanda suka sa sahihul bukhari suna karantarwa wallahi su je su zauna inda ake karanta da sahihul bukhari shi ya fi musu alkhairi ba wai a ce sun sa sahih bukhari suna karantarwa ba domin duk wanda ya sa a ire-iren su suka sa sahih bukhari suna karantarwa wallahi ba su girmama ilimi ba ba su girmama ilimi ba don ko an san su da sanin karantar da neman ilimi ba su kai ba su adrak na su lakanci sahih bukhari har su karantar da shi ba wannan a najeriya mu gashi na hadith wala haraj haka ne ko ba haka bane wannan bai yi ba kuma cin zarafin ilimi ne sawa'un malamin da ya sa ko kuma ɗalibin da ya sa domin shi ɗalibi yana kyamar a gan shi da ƙaramin littafi wai arba'un hadis ya tafi karatu sai ma ya sa shi aljihu wai usulun salasa sai ga zance ai ka wuce usulun salasa yi saboda ka shi yana kyama sai ya sa shi aljihu ya fi son ya ga babban littafi ne a hannunsa sindindin muwatta ne akwai da suke zuwa muwatta ko bukhari ne ko muslim ko nasa'i ko ibn maja ko kaza ko kaza ko kaza haka ɗalibai suka fi so kuma kai kanka ka shaida akwai waɗanda ko da ka yi hakan ko akwai waɗanda kuke tare da su kuma kana ganin abin sai a hankali dole malami ko ya cancanci ya karantar da shi waɗanda za a karantar waɗin sun cancanta abubuwa nawa kenan ake nema cancantar karantarwa da kuma cancantar waɗanda za a karantarwa malami dole ya san wani shine yana da ahaliya shine ma'anar yana da ahaliya shi yasa ka gaba ɗaya ilimin aka gutsutsura shi aka ɗaiɗaita shi aka tsina shi kana jan fatoyi iri daban-daban ta safa daban ta hantsi daban ta rana daban ta yamma daban ta dare daban duk gaba ɗaya mu shaida ne akan haka haka ne ko ba haka ba ne to gaskiya an yi mai ilimi karan tsaye ba a girmama ilimi ba Allah ta'ala ya tsawaki mala yace wal asl fi hadha ma akhrajahu abu daud fi sunani bi isnadin qawiyyin an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum mala yace wal asl fi hadha asali akan wannan matsalar da muka ambata na yi karatu a gaban mala ma akhrajahu abu daud shine da abu daud ya fitar da shi fi sunanihi a sunan ɗinsa bi isnadin qawi da isnadi babban isnadi eh, da isnadi qawi duk da akwai tsokaci a kai shi a ba shi bane bi ba wai shine akwai tsokacin ba an ibn abbasin daga abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya yarda su anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasma'un kuna ji daga gare ni da wa yake magana da sabai tasma'una kuna sauraro kuna ji kuna riwaya daga gare ni wa yusma'u minku kuma za a ji daga gare ku su wa kenan za su ji daga gare su kaga sahabbai suna ji daga manzo Allah su kuma sahabbai za a ji daga gare su waye zai ji daga gare su tabi'ai wa yusma'u mimman yasma'u minkum kuma waɗanda suka ji daga gare su za a suka ji daga gare su ku waɗanda suka ji daga gare ku su ma za a ji daga gare su eh haka zai ta tafiya kenan ko za ku ji daga gare mu daga gare ni kuma za a ji daga gare ku waɗanda suka ji daga gare ku su ma za a ci daga gare su to sai gashi yana karatu shi daga waye ji isnadin ya zama ta kaga akwai rudu kenan dole a san daga wakaci walibaratu bi umumil khita la bi khususil muqatab fala yazalu min ma'alim al ilmi fi hadhihi al umma an ya'khudhahu hula khalifu an salif walibaratu bi umumil khitab abinda ake lura gamamman lafazin khitab din da aka yi tunda kum aka ce kusuwa ku sahabbai da ku tabi'ai ba wai ya takaitu gare su ba a'a la bi khususil mukhatab abin da ake lura shine gamamman lafazin wanda ake saurara ake ake eh, ake magana da su ba wai waɗanda ake magana gamamman ban san ya zan fasara muku Hausa ta fito sosai ba al'ibaratu bi umumul khitab abin lura shine gamamman lafazin magana la bi khususil mukhatab ba wai keɓance wanda ake magana da shi ba domin da wanda ake magana da shi ne kadai sahabbai ne da tabi'ai sahabbai aka ce kuna ji daga gare ni kuma tabi'ai kenan za su ji daga gare ku to ba iya na abin da ya za ba a sai abin da ake nuni za ka ji za a ji daga gare ka za a ji za a ji daga gare ka shine abin da ake nufi amma wasu thani amma wasafi na biyu sifa ta biyu ta malamin barakallahu fiku fala yazalu min ma'alimil ilmi to ba zai taɓa gushewa ba daga cikin manya-manyan alamomin samuwar ilimi fi hadhihi umma a wannan al'umma an ya a khalifu na abin wanda ya zo daga baya ya zama na ya karbi iliminsa ne an salifi daga wanda ya wuce haka abin yake kullum na baya yana karba ne daga na gaba na gaba ya karba daga wanda yake gaba da shi haka ilimin yake tafiya har ya koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan haka ilimi yake fala ya zalu abin ba zai kushe ba haka abin yake tafiya sai a kiyaye wa amal wasfu thani amma sifa ta biyu ta malamin fa huwa nasiha shine an nasiha me ake nufi dan ba a baka ke fasarar nasiha ba sai malam yace wa tajma'u ma'anayayn ithnayn nasihar tana hada ma'anoni ne guda biyu ahaduhuma abu na biyu salahiyatu shaykhi malamin da zaka yi ya zama na ya cancanta da bihi a yi koyi da shi shi a karan kansa za a iya yin koyi da shi da'u bi hadihi za a iya yin koyi da wasa wa dallihi da abin da yake nunawa wa samtihi da abin da yake yin shiru a kai duk za a iya yin koyi a kansa ko da ba a ce da shi mai dalili ba dalilan shi da komai da komai ba sa saba makaratun da yake karantarwa wannan matakin farko kenan kafin a koyi da malami kafin a je wurin malami a yi karatu Walakar nasiha ta biyu da ake nufi ma'rifatuhu bi tara'iq ta'ali ya san hanyoyin koyarwa ya san method na education ya san hanyoyin koyarwa ya san psychology na karantarwa bai haifu yuhsinu ta'lim al-muta'allim ta yadda zai iya kyautata karantar da wanda ake karantarwa amma malami kullun tsinuwa kullun ya tsine wa ɗalibinsa kullun ya tsine wa ɗalibinsa wannan bai kama hanya ba malami ya ce maka ka je ka ɗauko ƙaton littafi wannan bai kama hanyar karatu ba ina fata mun fahimci magana ta da kyau saboda haka malami da ya san hanyar koyarwa shine ba wai ya duba labararin shi ya ce ai wannan littafin ya kamata a koyar da shi kawai sai ya zaro shi a je a koyar da shi ba saboda Allah malami ya sanya ma ɗalibai tafsirin ibn kasir yana karantar da su tafsiri na ibn kasir dirasa a masallaci malami ya sanya ya sanya wannan littafin na na ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin a masallaci saboda Allah mutum ya tsoron Allah ma malami wai ya sanya zadul ma'ad fi hadi khairul ibad akwai littattafai da su haddace su ake yi ka riƙe wannan da kyau akwai littafai da su mutala'ar su ake yi za ka yi bincike ne a ciki ba wai za ka sa shi a majalisin ilimi ana karantarwa ba ne shi na mutala'a ne sai mutum bai iya bambance su ba wani kuma ya sa hayatul alam shi kuma wannan ya mala haka za ka ta gani ana da'awar malinta in ka faɗi waɗannan maganganun kuma a ce kaza to fa ya zama dole ne a yi maganarsu shi kuma karatu daman tsimin giyar kan hanya ne faɗe yaro faɗe babba in ilimi za a kare to shine an girmama ilimi ilimin shi za a kare in aka kare ilimi to a nan ne sai malami ya samu matsayinsa ɗalibi ya sami matsayinsa amma in dai za a bar ilimi a hautsine a hargitse a cakuɗe to ba za a iya gane waye malami waye ɗalibi ba waye mai shi waye mara shi ba har wata rana ma a zo a kasa gane me ilimin me ba ilimin ba ana fatan kun fahimce ni da kyau kuma kun lakance ni sabili da haka gaskiya akwai waɗanda suke karantarwa ba su cancanci su karantar ba kuma malamai ne babu yadda za ka iya ka hana su sai dai sai dai su san ba su girmama ilimi ba abin da ake bukata na littafin da malamai suka yadda a sa a karantar abu guda biyu kai malamin ya zama na kalakance littafin su waɗanda za a karantar ya zama na suna da ahaliya a karantar da su ina fatan kun fahimci magana ta da kyau duk waɗannan kara zuba ɗin da ake tafiya duk ana tafiya ne a tsarin karatun addini da yawa za kuna ana karantar da ku a aji ko a primary 5 ko primary 6 ɗalibi zai yi tambaya a ce a'a sai kun je jiniya za ku samu ƙarin bayani eh haka ne ba wai bai sani ba ne amma kwakwalo ku ga iya matakin da ta tsaya ko kuma kana ss abin nan 1 ko 2 za ka yi tambaya a ce a'a ba za ku je digiri ba insha Allah ta'ala za ku samu ƙarin bayani to mun mun ɗauka ilimi shine matsala tun daga farko har ƙarshe a faɗe ta yanzu nan in baka faɗa ba kamar ka ɓoye ilimi ne sai mutane suka ɗauki wannan ba su fahimci hadisin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da manzan Allah sallallahu wannan ya ce da shi ya rasulallah kulli fil islami qawlan la as'alu an adan ghaira sai ce qul amantu billahi mustaqim haka ya ce da shi amma da mu'az ibn jabal ya tambaye shi fa akhbirni bi amalin idza amaltahu abunna adkhalani adkhalani Allahu aljanna wa yubaidini anin nar قال لقد سألت عن عظيم وإنه هو لا يسور لمن يسره الله تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هل كذا بهاك يدن جميع قالي با سبو دمي سبو دم معاذ ابن جبل مالمين أعلمكم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل shi yasa sai ya mishi karatunsa ya ba shi amsa da ƙari da ƙari da ƙari da ƙari shi kuma wannan sai ya ce da shi la ta farar da da miraran ƙala la ta dole ne ka lakanci wanda kake ma karatu ba wai karatun shi ne kasa bukhari ba gas ina da maimaita muku akwai waɗanda ba su cancanci su karanta da sahih bukhari ba kuma sun sa shi suna karanta ba wannan tsabagen rashin girmama ilimi shi a karan kanshi kamata iya ce an gan shi a gaba yana sauran sai bukhari ba wai yana karantar da shi ba amma kuma yau shi yake karantarwa saboda haka sai kaga waɗanda ake karantarwar suna da ahaliya a karantar da su shi ko ba su da ahaliyar mana sun cancanta a karantar da su shi ko ba su cancanta ba dole ne abu matakin karatu domin haka ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara ya fara saukar da ya saukar da alqur'ani din daki daki cikin shekara 23 sai bai saukar da shi a shekara ɗaya ko a wata shida ko a wata uku ko a wata ɗaya ko a mako ɗaya ba domin sai an bi me wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi ala mukfin wa nazzalnahu tanzila mataki bayan mataki kuma ayoyi lura da kyau ayoyin da suka fara sauka su ne gajeru gajeru gajeru gajeru gajeru har abin ya yi sama mataki bayan mataki bayan mataki bayan mataki bayan mataki har a kai ga inda in ka dubi surorinsu. su wadduha idza saja idza yaghsha wa shamsi wa duhaha la uqsimu bi hadha ga sun doru akan walil kulli lumaza sun doru akan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil duk a izu guda fa kai sama kuma sai ga wal fajri ta doru a kansu ina son mu lura da kyau mana yadda matakin karatu yake sai mutum ya ɗauka karatu shine ka danno karatun yau gaba ɗaya a ce yana kawo saɓani ana kawo ƙasa shine karatu wannan ba shine karatu ba walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun shine arrabbanin masu ɗora ilimi da mutane a ilimi daga mataki na ƙasa har zuwa su kai mataki na sama babu yadda zai mutum ya zo darasi na sumuni guda da ya rubuta a saukar fari ka dinga ware mashi harji wannan shine kaza wannan kaza ne a qur'ani wannan ga yadda suke me zai riki ana matakai na ilimi ake bi shi yasa malam ya ce mana ku lura da kyau malam ba ɗan Najeriya bane kuma mamba ne a majalisar koli ta malaman ƙasar Saudi Arabia yake cewa wa ya arifu sai ya san ma ya lahu wa ma ya turu sai ya san abin da ya yi daidai da ɗalibi da kuma abin da zai cutar da ɗalibi a'a a ilimi ma akwai abin da zai cutar da shi kwarai kuwa ai malamai suna cewa ta'amul kibar su mu musiqa ai abincin manyan mutane guba ne na yara yanzu ba akwai madarar da ake yanzu yaro ɗan wata shida ana bashi ana bashi maltina sha tambaye ku ne yaro ɗan wata shida ana bashi maltina ana bashi fik ba a bashi ko ko ba a bashi lura da kyau ta'amul kibar abincin manyan mutane samu musigar guba ne na yara kaso ku gane wannan da kyau sai ka bi matakin ilimi ku lura da kyau ba a ba yaro don wata shida maltina ba a ba shi madara fi ko madara gari wannan ka je supermarket akwai madara ta yara ita ake sai musu ita suke sha saboda haka dole ne malam ya san ma ya suluhu lahu abin da ya daidai da ɗalibi wa ma ya durhu da abin da zai cutar da ɗalibi na me a ilimi fa ake magana wafaqa tarbiyatul ilmiya gwargwadon ka'idoji na education na karatu allati zakara Shatubi fi muwafaqat wanda imam shatibi rahimahullah ya ambace su a cikin sa al muwafaqat imam Shatubi ba mai qira'at ba imam Shatubi mai al muwafaqat al muwafaqat babban littafi ne na maqasid shari'a babban littafi ne na maqasu da shari'a ya ambaci ka'idoji na karantarwa da ake son malami ya kai gare su Allah ta'ala ya amfani da mu baki da subhanakallahumma bihamdik ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai sura 30 ne daga daga amma zuwa nasi sura 30 mala mu ji tsoron Allah mala ina fata mun fahimci magana ta yanzu ya za a bi wannan littafai da muka ambata shi lokaci guda mutum zai karanta su zai haddace su shi ne amsar a karatunmu na gaba insha Allah ta'ala karatunmu na gobe wa alaikum salam amin eh karba mana eh, ya yake da aka ce yana da tambaya mai matuƙar muhimmanci an ce ka san malami da ya san fanninsa ya za a yi ka gane wannan malamin ya san fanninsa tirkashi ina fata mun fahimci wannan da kyau karatutukan musamman babin da za mu zo gaba insha Allah ta'ala zai bayanin sa wannan ai kunga ga kullum babi biyu muke yi to amma yau saboda mun hada da wannan warka muke babi ɗaya so wannan babin yana hada da wannan insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله